Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Manyan jaman diflomasiyar Amurka da Koriya ta kudu sun faɗa jiya Juma'a cewa akwai bukatar a tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta kwance ɗamara da kuma kawar da makaman nukiliya a zirin Koriyar baki ɗaya wadda za a iya tantancewa bugu da ƙari ba za a janye takunkumi kan hukumomin ƙasar a Pyongyang ba ba tare da ƙasar ta ɗauki muhimman matakai na kawar da makaman na ƙare dangi ba. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a ghana wasu ta farko da takwaran aikinsa na koriya ta kudu wato kan yunhwa a birnin washington a ghana tana zuwa ne makonni kamin shugaban koriya ta kudu munje in ya kawo ziyara a fadar white house da kuma taron koli da ake hankoro tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma shugaban koriya ta arewa kim jong un Mr. Trump ya ba da sanarwar cewa zai gana da shugaban na Koriya ta Arewa ranar 12 ga watan Yuni a Singapore kwanaki biyu kamin cikarsa shekaru 72 a duniya. A halin da ake ci kuma shugaban na Amurka ya yi magana da Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong kwana ɗaya bayan da ya ba da sanarwar cewa zai gana da Kim Jong-un a ƙasar. Fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa Mr. Trump ya gode wa Prime Minister na Singapore saboda ya yarda ya zama mai masaukin baƙi na taron kolin da za a yi. sanarwar da fadar ta gwamnatin amurka ta bayar ta kuma ce shugabannin biyu sun zanta kan tsaro a yankin pacific da kuma china kuma ta sake jaddada dangantaka da ke akwai tsakanin amurka da singapore fiye da shekaru hamsin. ana sa ministan harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini za ta jagoranci taro da ministocin harkokin wajen birtaniya da faransa da jamus a brussels ranar talata mai zuwa domin su tattauna kan makomar yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da iran kan shirin nukiliyar ta ganin cewa shugaban amurka donald trump ya janye washington daga wannan yarjejeniya ofishin ministar ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar jiya juma'a cewa ministan harkokin wajen iran javad zarif shi ma zai gana da ministocin harkokin wajen kasashen uku tare da mogherini hakanan shugabar jamus angela merkel ta zanta da shugaban rasha vladimir putin kan janyewar amurkan Makil ta ce janyewar Amurkan za ta yi zagon ƙasa ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Duk da haka ofisoshin shugabannin biyu sun jaddada muhimmancin ci gaba da mutunta wannan yarjejeniya. Yayin da ministar harkokin wajen Faransa yake kira ga Turai ta kare iyawucin tattalin arzikin ta saboda Amurka ba ita ce 'yar sandan duniya ta fuskar tattalin arziki ba. a gefe ɗaya kuma rasha ta ce ita da wasu ƙasashe suna tattaunawa domin kulla yarjejeniyar cinikayya da iran a wani mataki na ramuwar gayya pakistan ta ba da sanarwar takaita zirga-zirgar jaman diflomasiyyar amurka a kasar kuma ta janye dukkan wani sassauci da ta yi wa ofisoshin jakadancin amurkan a zaman wani bangare na yaƙi da ta'addanci mataki da ya ƙara zagon ƙasa ga dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu wannan mataki da pakistan ta ɗauka ya biyo bayan umarni da hukumomi a washington suka bayar cewa jami'an diflomasiyar pakistan a amurka su nemi izini kwanaki biyar idan za su yi balaguro da ya zarci kilomita arba'in daga bakin aikinsu pakistan ta tabbatar da cewa matakin na amurka kan jami'an diflomasiyarta ya fara aiki daga jiya juma'a sha ɗaya ga wannan wata dangantaka tsakanin amurka da pakistan ta taɓarɓare tun lokacin da gwamnatin trump ta kama aiki bayan da shugaban na amurka ya bada sanarwa kan sabbin matakai a yankin kudancin asiya inda zargi pakistan cewa tana goyon bayan kungiyoyin ta'addanci a bayan fage ciki har da taliban jaman pakistan sun musanta wannan zargi suna cewa hukumomin amurka suna fakewa da gazawarsu a afghanistan su aibanta islamabad labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc da bikin bude ofishin jakadancin amurka a birnin kudus ranar litinin ga mai rai yankin baki daya yana ajiyar zuci na murna a gefe daya da kuma zanga-zanga a ɗaya bangaren amurka tana shirin za ta karbi bakuncin mutane kimanin 800 a bikin bude ofishin jakadancin isra'ila ranar litinin yar shugaba trump ivanka da mijinta jared kushner za su halarci bikin yayin da shugaban na amurka zai gabatar da jawabi ta bidiyo inda zai sake jaddada alkawarin da ya yi cikin watan disamban bara na ƙaurar da ofishin jakadancin amurka daga tel aviv zuwa birnin kudus ko jerusalem da turanci wannan biki ne dai kadai yanzu ne za a fara aikin gina ofishin jakadancin amma wani jami'i khalid eljindi na cibiyar bincike kan fannoni daban-daban a fadin duniya da ke na amurka ya ce babu wani dalili na tsaro da ya sa amurka ta ɗauki wannan mataki ya ce abin da ke faruwa akasin haka ne ya ce yana jin matakin zai janyo rashin zaman lafiya a yankin kuma hakan zai sa da wahala a gudanar da shawarwarin zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinu a halin da ake ci kuma ana wato uh, hukumomin kiwon lafiya a zirin gaza ta ce an kashe ba falastine ɗaya wasu 49 kuma sun jikkata a lokacin da sojojin isra'ila suka buɗe wuta kan masu zanga-zanga ana zanga-zangar ce gabanin bude ofishin jakadancin amurka a birnin kudu ranar litinin da kuma cikar shekaru 70 da kafa kasar isra'ila kenya ta dauki mataki na farko na yin harka na yin harka a sararin samaniya bayan da ta kaddamar da wani dan karamin tauraron dan adam jiya juma'a wadda aka kera a jami'ar nairobi a 'yan kasar kenya sun cika da sowa lokacin da ake nunawa kai tsaye tauraron dan adam na farko da aka kera a kasar ana kaddamar shi daga tashar bincike a sararin samaniya wadda labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. madalla a gaida fati Nijar wannan waƙar gaskiya tana da ma'ana sosai Malam Usman. Mm, to haka yake kan wai mu tare mu zauna lafiya. Mm, yauwa to So junanmu da gaskiya. Junanmu da gaskiya inda eh. yanzu a ce a Najeriya za mu tare mu zauna lafiya mu haɗa kai. Kudu arewa gabas yamma ko ina ba musulmi ba kirista. Kowa abin da yake gaban shi ba dan kudu. A zauna kamar yadda ƙasar nan ake cewa United. United wallahi. mu zama mu kuma United Nigeria United Nigeria a ce ka to Allah ubangiji ya sa mu dace to masu saurare mm. barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin nan namu na wannan mako eh a bari ya huce wai bahaushe ce na kawo rabon wani to suna na Usman Ahmad Kabara tare da ni Daula Salim haka to daula barka da gari da yanzu ai ba kukan sanyi a ba kukan sanyi to ba kuma ka san yanayi yana ta eh, eh. canjawa yau ya dan yi zafi zafi ya dan yi sanyi sanyi wallahi haka ne ranar alhamis da ta gabata uku ga watan mayu din nan mm. eh an daura auren kakakin kungiyar murar jama'a wato Jafar shi. wanda mm. ya angwance da amaryarsa Halimatu Salisu Umar yar Aduwa sai mu ce Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya an daura auren ne a unguwar Madoji ko Madoji ne ku ne Katsinawa kusa da Shatale Talan sabon gidan gwamnati na jihar Katsina. Modoji ne ba eh. madoji ba. Ai to modoji. Ba <laughs> kai da ce ina ta tunani ina nan gari. Ai sai baki ga baki ga nasa duda nan da nan nace ku ne Katsina. Ah, modoji. To modoji. Mm-hmm, modoji. To can aka daura mm. auren wanda ya sanar da mu cewa an yi wannan aure shine yan kungiyar gaba ɗaya za a ce suka haɗu haɗin gwiwa ne suka yi. Kungiyar madalla. jama'a suka ce mu taya mm. shi murna. To muna taya shi murna gaba ɗaya mu daga sashen Hausa da kuma dandalin a bari ya huce. Haka. To sai kuma mm. gaisuwa gaisuwa ga shugaban kungiyar da ta muryar jama'a kin san wancan kakakinta ne shine ya aure kakakin kungiyar wannan shi kuma gaisuwar fata alheri ne yawwa zuwa ga mm. shugaban kungiyar Haruna Muhammad Katsina haka eh, yana yawan gare shi suna aika eh, mana sako sosai sosai kuwa mm. yawwa to sai kuma wani sakon daga mijin Hajiya yace ina muku fadi ce ina muku cikin su ne ina eh. muku fatan alheri ni ne mai sauraron ku Bala Muhammad Dambam a ah, ah, ah, ai kam sosai ba ran da za a inyi Shi ne in ke shi mijin hajiya ra'ayin masu sauraron mu ban ga sakon shi ba eh. sosai kam eh mijin mm. hajiya zan so in ga yana cin abincin nan na hajiya ta dafa in ji irin santin da zai <laughs> to sai kai ma eh. mijin hajiya ne to akwai namijin da ba mijin hajiya ba eh dai eh, ka tabari ka ce wai kai baka yadda ba amma inda ko da zama mijin hajiyoyin ai da da an zauna lafiya an daka daka na kulya kasha kashi eh mana <laughs> kin san in akwai ladabi da biyayya ai ka zama mijin hajiya to haka in ka ga baka zama mijin hajiya ba ai ba ladabi ba biyayya ke ba ladabi ba iya eh. abinci kuma ba yawa cikin yana cikin ladabi da biyayya awo ba <laughs> to yanzu na karu na kara ilimi <laughs> sai kuma wannan sako kafin mu shiga shiga shan salam ne shi ma yace mm. murya amurka ko voa hausa mm. bayan dubun gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan wannan sashi na hausa mm. ah, gaisuwa ta musamman zuwa ga gwanayenmu ya ce ibrahim alfa ahmed usman ahmad kabara amarya safinatu sodangi da ita kanta bakuwar shigowa da kika fara ji kenan daula salim ya mm. ce sunan shi alhaji murtala a basu mai mm. shadda kwantagora mataimakin ma'ajin kungiyar muryar talaka na ƙasa mm. da abdullahi waziri ma'aikacin hukumar tsaro ta farin kaya wato civil defense suka ce mm. suna mika sakon fata alheri na je kamar so biyu akwai yaya ta take auren dan kwanta na je garin kamar so uku haka mm. ina ga har na je wani wurin da wani tsibir wani ruwa ruwa haka wato in mm. kika ga wurin sai a hankali ya wurin ya burge ni sosai can eh. yawa to yanzu bari in barki ki fara miko mana na shafin dandalin majalisar abar yahuci ta facebook ta facebook ba eh, to bismillah To gaisuwan fatan alherinmu na abar ya huce zuwa ga awwal salisu mm. tare da Muhammad Abdullahi. Mm. Fatan alherinmu na abar ya huce zuwa ga Badamasi Garba 'yan katsare mm. to fa wannan sunan gari ne haka mm, to Allah sa kin faɗa daidai to Allah sa na faɗi daidai mm. bar kam in ci gaba eh. fatan alherin mana a bari da huce zuwa ga Ahmad Rabi'u Adam mm-hmm. tare da Lawal Waziri da kuma Abdurrahman Umar sai gaisuwan fatan alherin mu daga filan a bari ya huce zuwa ga Ahmad Musa Kauran Moda. tare da Muhammad Abubakar Gwada da mm, Abdul mm. Journalist Umar wannan dan mm. jarida ne kenan irin mu. Fatan alherin mu na filin a bari ya huce zuwa ga Ahmad Tijjani tare da Aliyu Abban Zainab. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Abbati Adamu Giyade tare da Anas Isa sali. Muna mika fatan giya da Bauchi kenan. Giya da Bauchi eh, eh giya da Bauchi. A ah, eh, lalle kam da sai ake cewa giya da. Giya da akwai eh, wani yana aiki tare da goggo yana aiki a a cbn eh. muna ce mashi baba giya da aiki lama yana ji na baba eh, giya da kana ji ina eh, ina ina mika sakon gaisuwa baba giya da akwai ban dariya sosai <laughs> Allah zarki <laughs> wallahi to muna miƙa gaisuwa yana kawo mana dambun nama kuma suna dambun naman kaza sosai a giya da zan zo ga bakin kina cin dambun nama ka san bokiti yake ba mu shi da cincin <laughs> Allah zan labe dan jin kina cin dambun nama me zai fito a bakin ki na fa iya dambun nama fa <laughs> fata alheri muna bari ya huce zuwa ga Anas Isa Sale tare da Ismail Muhammad da kuma mm. Muhammad Salisu to sai kuma sakonmu na ƙarshe na takardar da ke hannuna a yau daga dandalin a bari ya huce na Facebook mm. zuwa zuwa ga Sanusi Aliyu tare da ayuba abubakar ibrahim da bashiru adamu bashiru da kuma suleiman mali tare da rahamaniya kafin madaki mm. da kuma hassan ibn tijjani sai kuma fatanmu na alheri na ƙarshe zuwa ga ahmad idris eh, to ni dan kaɗan zan fatan duk eh. kun ji sakonninmu kuma kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka daula to mm. amma ni ma dan kaɗan zan mika saboda can farko na yi bayani da dan mu samu mu dan shakata a shakata eh, sosai takarda ɗaya kila zan mika ko biyu ah, kabiru idris muhammad da kuma aliyu liman zaga sai gaisuwar fata alheri a bari huce zuwa ga sha'aibu gude da ibrahim rabi'u da muhammad awwal abubakar sai yusuf makarfi daga karshe babson baba da kuma sani biliya da ibrahim shehu da gaisuwar fata alheri a bari hucin zuwa ga nura umar funtuwa da muhammad sahabi sai hassan sulagarko rufe da ibrahim ismaila da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji to daula sai a biyo ni mm. wanga zango ne na biyu a ciki na mayana godiya ga ubangijin ubangijinmu godiya ga ubangijina tasaddarina ya ara masa fusuhata ya tausasa laufazina mai karatu manta, shahara na taho bayana wanga zango ne na biyuwa a ciki na gwagwarmayana kan batun wakar siyasa na yi zango a batuna nan na san jayi na kaina na ji jibantar lamburana yau ina buga sidika na in sayar muku yan uwana a iyaye na siyasa ba ni manta abin na sani kofar mata shine gangaren na gaban gawana sani har abada fa'ala ba ni manta da kauna shahara sanadin sani kaya abin yabawa talibi ne yau na zana na yi albanna na fariya an gara ubu ya fito da farin jininsa har akan ce na yi barna na tuke karfi a waka na zube duka ilimina aka ce wawan mawaƙiye na tuke ƙarshen sanina daga nan sai na yi alban na uku fulfulu da dina masu sashe a kaina sai shiru kuma ba bayana na gaje da tunani so da bakan dabon gari na sun ji kofofin kanawa da sarakuna na kaina daga baya kun a tashi na yi lu'ulu'u da kaina shahara Ju'aba na sake shi rayuwa ta ce na nuna na yi albon gwada bena na yabo na dan amina shugaban farko da ƙarshen mu imamul mursalina shugaban farko da ƙarshe imamul muttaqina shugaban farko da ƙarshe imamul raki'ina shugaban farko da ƙarshe imamul da'ina na kuma alban fakanfa faɗakarwar 'yan uwana sai na sake jakadiyata gaisuwa ga masoyana baya na saki kamaye san kano ya sardauna ga mulukiyar mu alban da haɗakar baitukana shahara a ah, to a ah, daula in baki manta ba a wancan makon dan buloka askira ya turo mana da labarai muka saka ɗaya muka ce bari ma ji ɗayan yau eh wannan eh, makon ba mm. to bari mu sake jan wanne ne ɗayan saboda san na darawa mm, to <laughs> shikenan to jama'a ma saurara mu kada ku manta duk wani mai labari ka ku eh. bari a riga ku sunana dai abdu dan buloka askira ne yaro ne da baban shi to baban shi headmaster ne ah, ya yi san makoya ce makaranta suna da mitin so ɗan shi ɗin kuma yana aji uku kenan sai aka dafa shinkafa aka dan aka ci aka bashi nashi da sassafe aka ce to maza mun da tafi makaranta sai ce mama ki kala min kai wannan na babanka ne ka je makaranta kenan yaro ya je makaranta daga zuwa yana ganin dan nashi suna cikin miji ce kai sai yanzu ka zo za ka yi leti sai zo gurin baban baba mama ta ajiye maka cinkafan ka gida oh za ka fice dariya hol <laughs> me ta ajiye maka cinkafan ka kai baki kai ga maza ta fikira za ka ci na shinkafo Ni na kamta da blokas kira wata kai shi ne hankalin shi yana wajen shinkafan nan ne yaro ne shinkafa fa da aka hana shi ta babu to ya je ya tona a wurin mitin ya ce babu shinkafan ka na a gida ai ka eh, sani ba yaro akwai ban dariya wai kafin ki ga wannan ni wallahi ma eh, Usman yaron nan dan uwana ne ni fa ina eh, son shinkafa Allah abincin duniya ba abin da nake so kamar shinkafa kin kai baba ya kuma kiri kwa ko kai baba ya kuma kiri na son shinkafa wallahi ni ma dai ina layin baba to ai ai baki san wani abu ba yaro da shirmi wannan da mm. yake magana ran nan ina tuki na gaya miki dan kankan yaro ne ya mm. danna wani santi na gaya miki mm. wani fara santi ya danna dan karamin fada wannan da bai karasa ukun nan ba eh me ya faru wai mm. wallahi tuki miki yana zaune irin kin santin da ana sa sa dan abin zaman su din na mm. mota yana baya a zaune ni kuma ina tuki tana gaba muna hira haka can sai muka dan shiru muna dan sauraron rediyo haka tar muna tafiya ina irin chocolate nan me wanda mu a gida muke to alamun madara to an dan bare mushi yana yana dan sha ga shi kenan wallahi ba zato ba tsammani kawai sai muka ji can daga bayana shuna na chocolate na ce <laughs> wallahi muka kwace da dariya ba shirki lai wai wai na na na na chocolate na ce kware kuwa eh, ta ratsa shi ne mun yi shiru shi ta jin shi ne wannan cin ka ka na nan amma mata aje maka cinkafan ka eh, yara yara ai dan kana tuki ne da recording ai yanzu eh, haka wallahi na ga miki ayya sai ya girma din sai ka sa cin shi <laughs> a to daula a mako mai mai zuwa ba za mu rasa labari ba daga wani bawan Allah Salman Alfarisi wanda ya bamu labarin wani babbar bari sai mun hada wani makon zamu je da takaya da wannan babbar bari kamar da aka saba ni sunana Usman Ahmad ah, na Kabara tare da Daula Salim daga nan birnin Washington ku huta lafiya sai Allah ya sake hada mu ga mu je maza abun koyo Ahmad Balla Sardauna na tuno tinsa ka saka nake ku ka tasarrufin wabawa shi ka azamu kan daidai na zaka duro kushe Allah share hawayen mai kuka gari da cike littattafan tulin ƙarya na biɗi san sanin hujja ta kashe 'yan zama baya na kula da ne fa ce sai fa ƙabilancin hauka karya gashi siyasa ta yi ƙarfi duk wata doka ta karya ta shiga har gidan soja madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.